amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu idan muka dauki wata fassara daban idan madaha shakkun a inda idan madaha shakkun ma al-kadhib inda khalifa ko inda idan mutum ya yabi ƙarya a wajen wani mutum a wajen wani abokinsa na wazan na kusurwa inda kasu sai kuma ya zargi irin wannan aiki a wajen abokin husumansa ya yabi ƙarya an gane ku a wajen wani abokin mu'amalarsa sai kuma ya zo ya zargi irin dai wannan aiki a wajen abokin husuma da fa hada yu'addu izwajiyyati fil ma'ayir wannan ana lissafa shi a matsayin double standard abu ne ƙarya ne sai ka yabe shi a wajen wani saboda masoyinka ne da wani ya aikata wannan wanda ba masoyinka ba sai ka zo ka aibanta wannan abin to me yasa ka aibanta wannan abin saboda kana kin wannan mutumin wannan shine turawa shi kira double standard a gani fil hukum a wajen hukunci a wata na kudu fil hukum ko kuma ana kiran wannan tanaqud fil hukum an samu karo a wajen yanke hukunci baka yi adalci ba an samu karo wa kadhalika idan tamma tadbiq ar-radd wal inkar ala shak haka nan idan tadbiqi na raddi da inkari ya cika ga wani mutum ka zo ka dabbaka raddi wanda yayi kuskure ya fada cikin biri'a, ko ya fada cikin wani kuskure sai kai masa raddi cikakke ya ana laysa min jama'atik ka masa raddi ne domin baya cikin jama'anka ha hizbi ko baya cikin ha kabila kabilati ko baya cikin kabilanka ha min shekin tasfidu min ko baya cikin malaman da kake fa'idantuwa da shi shi wannan dai a takeice ka masa raddi dan bashi da gata na fa hada yu'addu ah, mi'yarar mutawwijan ana lissafa wannan a matsayin mi'yarar mutawwijan double standard an gane wannan ku shi wannan ka masa raddi ne don malamin ku ba ɗaya ba ne da shi da kuna karatu wajen malami ɗaya sai ya yi wannan kuskuren da ba kai masa raddi ba ko da kuna kungiya ɗaya a gani sai yayi irin wannan kuskuren ba za ka yi masa raddi ba to kaga irin wannan babu adalci ya kamata ka zama to mai adalci in dai abu ya saba wa sunna ko abu ya zama to shirka sai naka ya aikata shi sunan shi shirka makiyin kamar ya aikata sunan shirka yadda za ka yi rabbi ga ainihin wancan haka za ka yi rabbi, ka nuna cewa lalle wannan abu ba mai kyau ne, lalle wannan abin shirka ne wannan shi ne babi na adalci Inda mutum ahalu suna ne shi to ko da yaushe rayuwar shi yana cikin adalci ne shi a gane wannan ku baya ma wani rabbi don kawai yana kin shi yana rabbi ne don wani ya aikata abin da ya saba ma shari'a na'am فرصاص من أحببته ذهب كما من لم ترد عنه رصاص na wanda so zinari ne dalma na wanda so zinari ne kama zahabu da an kama irin wanda baka so zinarin wanda baka so zai zama dalma zinarin wanda baka so sai dalma wanda sai ka mai zinari inda kana son mutum duk abin da ya aikata za ka gyara shi ka nuna abin da ya daidai ne amma in kana kinsa babu abin da zai a duniya ya burge ka eh. wa min alqur'ani qawluhu ta'ala daga cikin alkur'ani akwai inda Allah ta'ala ke cewa azaba ya tabbata ga masu tauye mudu. alladhina idza 'ala an-nasi yastawfun wanda in sun auna a wajen in sun zo sun yi awo a gaban mutane suna neman a cika musu mudu in ya zo wajen ka zai auna yana so ya sayi masara ko ya sayi gero ko ya sayi dawa zai sa ido yana neman lalle sai ya cika masa mudu ba zai yadda a tuke shi ba na'am wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun idan sun suna auna mudu ko suna auna keli in suna auna ma wasu sai su dinga tauyewa in za su auna ma wasu irin abun abin da aka auna musu to su suna neman sai an cika musu amma in su za su auna mutane sai su tauyi wafin hadis kawo sallallahu alaihi wa sallam ya zo cikin hadisi shine maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inna halakal ladina qablakum lallai abin da ya halaka da wanda suka zo gabanin ku annahum kanu ila taraka fihim ash lallai sun kasance idan mai daraja yayi sata a cikin su sai su shi in dai mai daraja yayi sata ta dan Allah ya kyale shi wannan ya fito a babban gida to sai a kyale shi ba za a tsaye mai da hukunci ba wai ta ka fi hin amma idan mai rauni ya yi sata a cikinsu su aqama sai su tsaye masa da haji an gani menene ne Laifinsa laifinsa shi ne ba shi da gata da yana da gata to ba za a tsaye mai da haji ba ashe ma'auni na tsaye da haji ne gata ko rashin gata ba wai satan ba inda sata ne to ai wancan wanda ya fito a babban gida ya yi sata wannan ma ya yi sata to amma sai ya zamanto an tsaye da haji ga talaka wanda kuma yake ya fito a babban gida ba tsaye mai da haji ba to yanzu kenan sata ba shi bane ma'auni na yanke hannu rashin gata kenan duk mutumin da ba shi da gata to ya yi laifi ga al'umma kenan duk sanda ya zamanto ka da kuɗi to ka zamanto ka yi laifi ga al'umma in kana da wadata to kai ina duk laifin da kai kwalliya ne an gani shi ne farisasu man aha bauta hu zahabun kama zahabu man lamtar da hannu farisasu an gani annasu kullan in annasu kullan in su ilta an in sa'alta anhum ko in fahasta anhum jami'a adair albilad wal qura abidu zil mali wa in lam yatma'u fi gamratin min jur'atin tashkhis sada annasu kullan in fahasta anhum su mutane gaba daya in ka yi bincike game da su jami'a asnarin biladi wal a cikin dukkan sassanin garuruwa da alƙarya in ka zuwa mutane gaba ɗaya abidu zulman su bayi ne na mai kuɗi wa illam ya tsamo ko da ba su yi kwaɗayin dukiyarsa ba wa illam ya tsamo fi gamaratin fi gamaratin min jur'atin tashbis wada ko da ba su yi kwaɗayi a cikin ɗan kaɗan daga cikin tarin dukiyarsa ba wanda yake warka wato ko da ba su yi kwaɗayi a cikin ɗan kaɗan daga cikin zurfin zurfin rafinsa ba wanda yake warkar da kishirwa wa hum liman amlaka ahada wa in sharaka hum bima afada wa amene ne wa wahada su din nan makiya ne su su talakawa din nan su makiya ne ga wanda ya tarayya da su su masu kudi suna tsananin kin talaka ko da talaka yayi musharaka ga abin da suke so kuma ya fa'idantar an gane wannan ku. sai ga mutum gashi nan ba abin da yi na laifi laifinka talauci inda kana da wadata to kai ma za ka shiga cikin tsawon wanda ba za a yanke muku hukunci ba an gane wannan ayi to gashi kaga ga abin da ya faru ga wannan sun ce ya da wane ya fito a babban gida bai dace a yanke mishi hannu ba Ku gane to za ga wani ya ce to gaskiya eh tabbas wani yayi laifi amma fa dan kungiyar mu ne ko wani yayi laifi amma kan san malamin mu ne ko tunda malamin mu ɗaya majalisin mu ɗaya ya kamata a rufa wani yayi laifi malam yayi laifi amma tunda malam muna tare da shi malamin mu ne to shi ya kamata kada mu ce komai amma da malam wani ne wannan laifi da mu mazarar raddi wannan gaba ɗaya wani alama ne na ainihin baki biyu an gane a cikin al'amari Allah shi kiyaye wayin Allah na rantsa da Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam law anna fatimata fadu ibnat Muhammad sarakat law anna fatima binta Muhammad sarakat na rantsa da Allah da a ce Fatima diyar Annabi ta yi sata wallahi da na yanke hannunta kan shi manzo Allah ba ruwan shi da wannan ka'ida ta zalunci ko da yarinyar da ya fi so duk duniya ba wacce yake so kamanta sai ta yi sata wallahi sai yayin yanke mata hannu ita ba ta gane wannan sha Allah نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويدل على ما قلنا حديث عن عائب بن عمرو رضي الله عنه أبن دي يكي نوني ga دي مكفتا شيني حديثي دقا hadisi بن Aiz radiyallahu an annahu dakhala ala ubaydillah bin lalle ya shiga wajen ubaydillah bin ziyad sai shi wannan aiz bin bin amru hmm. ya shiga wajen ubaydillah bin ziyad ubaydillah bin ziyad gwamna ne na yazidu hmm. an gane ko ubaydillah bin ziyad menene shi gwamna ne na yazidu to sai shi wannan sahabi sai ya shiga wajen gwamna menene alakan wannan sahabi da gwamna za mu ci fa qala sai shi sahabin ya ce wa gwamnan ai bulai ya kai dana inni sami'tu sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sharru ri'a al-hudama inna sharra ri'a al-hudama lalle mafi sharrin ainihin shugabanni su ne yan kama karya sahabin ke gaya masa lalle mafi sharrin shugabanni su ne yan kama karya wanda suke danna haƙƙin talaka kuma idan talaka ya yi magana a kashe shi ko a daure shi ko a yi kaza wa'annan su ne mafi sharrin shugabanni na'am ka an na min. ka shedinka kada ka to daga cikin shugabanni yan kama karya shi sahabi ya gaya ma gwamna kuma gwamnan nan gwamnan yazidu kuma shi ibn ziyad azalimi ne shi to lokacin da ibn ziyad shi wannan gwamna a wannan sahabi ya masa nasiha suke da Allah yi mana shuru kaga bai fito karo oro ya ce kai dan kama ba bane ya ce mafi yayi hikima ne mafi sharrin shugabanni yan kama kariya. ka shedanka kada ka kasance daga cikin su to san mutum mai laifi in dai kai magana zai dauka zai dauka da shi ake ce kowa ya zagi a kasuwa ya san da wanda yake to tun da yake da ka sawa ya yi maganar nan to kenan ya ɗauka cewa ni ɗan kama karya ne to in ba kira bai shi kawai kawai daga shigowa cikin fada na sai zo yana min nasiha cewa kada zama to daga cikin yan kama karya mai ya gani sai ce shiru uskut fa inna ma anta min nukhalati ashabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabban annabi ma kai da sani in ana maganar sahabban annabi kai da sani baka daga cikin manya-manyan sahabban annabi balle ka gaya mu wani abu sai ce wuce dama a cikin sahabban annaba akwai dissa shi ne sahabin ke tambayar shi dama cikin sahabban annaba akwai dissa wanda ake kasan su shi dissa in an riga an kwashe abu mai kyan to mutane sukan zubar da dissa duk da likitoci sun ce ina wannan dissan ma ya fi asalin abin da kake ci amfani yanzu in ka zo dissa masara da kake gani masara sai ka zo ka kai niƙa aka sulfa aka cire dissan to wannan dinsan da ka cire suna kiran shi fiber to shi ake bukata ma a cikin abincinka in kana cin shi in kana cin wannan abincin tare da wannan fiber din to da wuya kai rashin lafiya wannan fiber yana tare maka abubuwa da yawa na rashin lafiya a cikin jikinka kuma irin wannan ciwon da ake samu a ce an samu basir in dai akwai wannan fiber ba za ka samu basir ba shi zai taimaka ma abincin wato kaga abincin ya nasa a cikin cikinka kuma ya yi digestin abincin ya yi digestin cikin sauki ya shige kuma har ka yi bayan gida cikin sauki ba wahala an gano wannan ko to wannan din ya kamata in za a yi girki ma a daina zubar da dinsa in za a yi in za ka yi kunu a yi kunun har da dissan in za a yi a yi dasa in za a yi tuwo a yi jaza to in kai haka ka ci wannan abinci to za ka yi wani irin lafiya to mu ba wai lafiya muke so ba daɗi muke so an gani wai da ainihin wahala ya kashe ni da ainihin a ce da ainihin wato ɗaci ya kashe ni gara zagi ya kashe an gani mutanen china yana daga cikin sirrin lafiyansu su irin wannan abincin suke ci su suna cin duk abin da yake natural ko ba su yadda da a ringa cire da sabon za a ci abinci an ce cikin binciken da aka yi a duniya gaba daya babu wanda ya kai mutanen china daɗewa a duniya saboda sun sun yadda da komai natural a gani to mutane sun ɗauka jinsa na awaki ne da dabbobi shi za ka cewa mai gida gashi na duk ya samu amma amma amma ko ko ragon shi ya yi bulbul ka ɗauki abu mai kyau ka ba ragonka ko sanuwa bai kai kuma ɗaya eh, ka ga shi ka ba shi dusa kana ganin ka tuce shi to shi abin da ya ci din nan ya gina masa jiki a gane wannan ko yanzu mafi yawan mutane su din nan suna suna wa dabbobin su gata ba sani ba su cutar da kansu to sai shi wannan gwamna din yace kai shuru kai kana daga cikin a cikin sahabban annabi ma kana daga cikin dinsa imana a cikin sahabba annabi kai kana daga cikin kaskantattu ma daga cikin su sai shi ke cewa dama a cikin a cikin safai dama akwai dusa shi bai sani ba shi abin da ya sani ana samun dusa ne ga wa'anda ga wa'anda ba sahabbai ba sannan da wanda suka zo bayan su kaga anan ma ya ƙara masa raddi ana samun dusa ga wa'anda ba sahabban annabi ba irin ku kenan irin sa amirul mu'minin ko kuma a samu wasu su a samu wanda za su zo bayan su kala anan wajen ya masa nasiha gaba da gaba kuma nasiyan da a gaban shi ya nasiha kuma da shugaban ya masa raddi ya masa raddi daidai da shi da shi amma cikin hikima an gano wannan ko to in dai ka zo gaban shugaba ka gaya masa gaskiya cikin hikima idan bai amsa ba ko ka masa zafi kai da shi ne kai da shi ne ka gaya masa gaskiya kaka ɓoye masa komai A gani duk abin da yake yi mutane na zalunci ka gaya masa to amma zai iya yiwuwa abin ya sa sahabin ya yi hikima zai iya yiwuwa gwamnan ɗan kama karya ne sosai wanda in ka faɗa ka ce shi a zalimi da kila nan take zai kashe ka Allahu a'lam na salam na shi ya fi wannan ya ce da wani da eh, ina ganin akwai naman da sunan shi daga cikin da yana malamin suna ne shi abin da yake to yayi wannan magana ya ce sahaba annabi ya kira su kusa yayi ma ya kira su yayi shi ne shekar rabi ya ce ka gyara wannan kalma babu yayi a cikin sahabu yayi kamar ya amsa ya ci gaba da maimaitawa to wannan abin ya dauke su lokaci mai tsawo suna bugawa an gane shekar rabi yayi rabi shi ma ya yi yayi to daga baya shekaru rabi na taraka shi sai ga shi ya fada cikin aqidan ikhwan yanzu dan ikhwan eh shi na kace in ka ga shekaru rabi ya nace wa mutum to inda za ka yi hakuri to za ka cewa wannan mutumin dan hizbiya ne ko da ga zahiri kamar dan salafiya ne shekar biyu na masa raddi to shekar biyu ya hango wani abu wanda kai baka hango ba, saboda fannin shi ne in yana tattaunawa da mutum za ga hankali a hankali ana yana raka mutum sai wasu ce wai menene amfanin wannan abu kawai suna ma junan ku to in ce to a hankali kamar yadda shek bukubil ya faɗa zai bayyana gari ka cewa mutumin dan hizbiya ne نعم, نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم أخبرنا أبو محمد النخلي حدثنا أبو العباس الثقفي حدثنا الأحسان بن نعم أنبأنا أنبأنا أبو العباس حدثنا عنه نعم حدثنا حدثنا عن حسن أنبأنا أبو الحسن الثقفي نعم. نعم حدثنا الحسن بن صباح حدثنا شبابة بن سواس عن يونس عن يونس عن ابن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأقر قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة فتنا شيء داغ أبو سعيد دا أبو هريرة أنهما قال للي شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم يا شيء إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل للي الله ينا dan jinkirtawa mutane Allah yana jinkirta wa mai laifi don ya tuba har sai idan ya kasance sulusun dare hamada ila halihi sama sai ya sauka zuwa ga wannan sama sauka irin nashi wanda ba irin na halitta ba in an ce sauka kada ka yi tunanin kai ka yi tunanin Allah duk abin da aka faɗa game da siffan Allah kada ka yi tunanin kanka idan ya zama to an an faɗi wani abu game da siffan Allah sai ka zo ka yi tunanin kanka to kenan ka haɗa Allah da kanka kenan hmm. in an ce Allah yana ji kai kai tunanin irin jinka ko an ce Allah yana gani kai tunanin irin ganinka Ke nan ka nuna kai tsara ne na Allah amma in kai ba tsaran Allah ba ne, duk abin da aka faɗa game da Allah kawai ta ɗauka na Allah ne to in mutum na irin wannan tunani ba zai taɓa faɗawa cikin shubuha ba abin da ya tura yan bid'a daga cikin yan jami'a da mutazila da asha'ira da sauran zai tura cikin shubuha shine nau'i ne na rena Allah da zaran an kawo wani sifa na Allah sai su yi tunanin sifa irin nasu an ce Allah yana magana sai kawai mutum ya tuna ga irin maganin shi sai ce yaya za a yi kuma ce Allah ya yi magana irin nawa sai ya karyata Allah yana sakowa sai ya tuna da irin sakowar shi to kwata-kwata bai kamata hankalinka ya kai zuwa ga dan adam ba ya kamata hankalinka kawai in an ce sakowa suka ce irin na Allah an gani to saboda haka wannan shi yasa kaga da yawa sun yi kuskure har wani ya baya ma in an ce Allah yana sakowa din a cikin daren Najeriya yake sakowa ko daren America ko daren Saudiya ko daren ina to ga me kawo wannan ya riga ya kamanta Allah da halitta amma da ya cire wannan tunani Allah yana sakowa shi ya san da yake sakowa an gani shi Allah ba a kamanta shi da wani laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir duk wannan tambaya bai kamata ya taso ba balantana ya zama to shubha na'am na amata ila hadhihi sama wato Allah yana sakowa zuwa ga wannan sama sakowa irin nashi ثم امر sama السماء ففتحت sannan sai Allah ya umarni da kofofin sama za a bude su وقال هل من سائل فاعطيه sai Allah ya ce shin akwai mai tambaya in bashi Allah zai ce shin akwai a daidai lokacin shin akwai mai tambaya in bashi hal da'in fa ujiba shin akwai mai addu'a yana son wani addu'a in amsa masa hal min mustaghfirin fa aghfir la shin akwai mai neman gafara in gafarta masa hal mutar mutar ba anhu durra shin akwai wanda ya shiga cikin tsanani na rayuwa in yaye mai wannan cuta shin akwai wanda ya shiga tsanani gagara sa. wannan shine lokacin da ya kamata in za a yi addu'a a yi in za ka yi addu'a wannan sulusun dare na ƙarshe din nan kamar yanzu za mu iya kiyasta shi da karfe nawa kama a ce biyu da rabi zuwa ga in an kasa dare kashi uku ila mu ce karfe biyu da rabi zuwa ga har zuwa ga lokacin da gab da asuba an gane wannan ko idan mutum yayi daidai wannan lokacin in kai addu'a kai tsaye Allah zai amsa ma Allah ma yana cewa shin akwai wanda yake da bukata biya mai bukata akwai wanda ya shiga cikin tsanani in kwaranye masa wannan tsananin to wannan ne yana ta shararan bacci an gane yana nan yana gurnani lokacin da ya kamata ya tashi a ce lokacin da yake karatun alkur'ani lokacin da yake kiyamun laili lokacin da yake kaza a lokacin da zai bugi lokacin ne ma bacci ke masa daɗi baya taɓa tunanin ya tashi cikin dare ya yi wani abu da zai amfane shi an gane wannan ku na'am shin akwai wanda yake neman agaji ya shiga cikin tsananin rayuwa yana neman agaji ga wani barazana na dubbaransa in agaza masa wato ba zai gushe ba wannan shine wajensa shine matsayin da yake nan har alfijir ya bullo Allah yana cikin wannan hali yana cewa shi akwai mai bukata an gani to har alfijir ya bullo a cikin kowane dare na duniya kowane dare na duniya أخبرنا أبو محمد المخلدي حدثنا أبو العباس يعني الثقفي حدثنا مجاهد والفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأقر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد للي يا هلتشي الأقر يا هلتشي أبو هريرة da Abu Sa'id annahu ma shahida ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lalle su sun yi shaida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ya ce idan ya kasance sulusun dare sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka zuwa saman duniya sauka irin tashi sai ce ala hal ala hal min mustaghfirin yughfar la ku saurara shin akwai mai neman gafara a gafarta masa shin akwai wani mai tambaya wanda za a bashi bukatarsa akwai mai tambaya wanda za a bashi bukatarsa ala hal sa'ibin yutabu alai ku saurara shi akwai wani mai tuba da za a karbi tubansa kaga daidai wannan lokacin sulusun daren lokacin kwasan garabansa saboda haka mu daina wannan nauyin baccin mu yi amfani da wannan dama don mu kwashi fa'ida yanzu zai iya wa yanzu a wannan majalisi kila ko wani yana da wani bukata mai tsanani da yake bukata amma kuma bai kama wannan hanyar ba yana da wani tsananin bukata kira yana son jali da zai juya ya kasuwanci wani kila ma aure yake nema ya nema ya nema bai samu ba ana ta buge shi an gano wannan ko ana ta buge shi amma kuma bai bi wannan hanya ba don ya zo ne yi mai yayi addu'a shi an gaya ma shin akwai mai bukata ya gaya mun bukatan shi in biya mai bukatan shi in ka shiga cikin tsanani ka gaya mun zan yi gema wannan tsanani me kake jira ka na mu بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم يأتي دل على خير duk wanda ya nuni akan alkhairi yana da misalin ladan wanda ya aikata shi an gane kai din nan kana ganin ayyukan alkhairi da yawa amma ko baka da kuɗi kai baka da kokobo amma kana ganin ayyuka kana cewa da Allah zai bani wadata to wallahi da ni zan yi kaza da ni zan gina masallaci kaza da waje kaza na mai da shi makaranta na addini da waje kaza na mai da shi asibiti na musulunci da waje kaza na yi kaza ko kuma ga wasu marayu wallahi da wani zai kwashi gara basa da ni mai kuɗi ne wallahi marayu kaza wanda ba su da galiyu ba su da gasa wallahi da ni zan dauki nauyin su amma matsalar ba ni da shi to in baka da shi zai kai shiru bai kamata ka yi sai ka duba ina da wani abu yana da kuɗi ko akwai wani alhaji a unguwar mutum ne mai san aikin alkairi amma bai sanya zai yi da kuɗi ba an gani wannan cewa Allah ya ba mai wuka nama wani gashi da wuka wukan nan mai kaifi amma ba shi da naman da zai yanka an gani wani kuma gashi da naman amma yana ta neman ina zai samu wuka bai samu ba to kai tun da dai kai ga ka da ainihin ga ka da wuka ba ka da nama sai ka je ka kai ziyara ka ba da aron wannan wuka ga mai nama ya yanka in ya yanka kila shi ma in ya yanka shi ma zai tuna to wani ba shi ya bani wuka bayan ina ta nema sai zo ya yanko ma wani cinya a cikin naman kai ma ka su. an fahimci ni ko idan ka ga wani mai kuɗi amma bai san me zai yi da kuɗi ba kawai yana ta nan kuɗin ne sai ka je ka kai mai ziyara ku tattauna da shi ka ba shi shawarwari ka ce ga ayyukan alkhairi ga rabansa ka zi aljanna da dukiyarka yake me zan zi aljanna ka ce kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza to nan take kai ne ka bude masa ido har ya zo ya yi tunani ya yi wannan aikin alkhairi to kai ma za ka samu kwatankwacin ladan da ya samu an gane wannan aiki kana da kwatankwacin ladan da wannan mai kudin ya samu mai kudin ya gina makaranta ya samu lada za a ba kwatankwacin abin da ya samu mai kudin ya gina masallaci ya samu lada mai kudin ya taimaki marayu mai kudin ya yi bohol bohol mai kudin ya yi kaza kuma ta hanyar shawarwarinka kake ta nuna mai yi kaza alhaji za ka samu lada kuma aikin alkhairi ne wanda in ka mutu ladan zai ringa binka haƙabarinka to alhajin nan zai zamanto kai ne consultant din shi to yanzu na gama kaza yanzu ne kake ganin za a yi da kuɗi sai ka ba shi shawara sai yi to kana da misalin lada kaya kai baka da koyi ba amma irin ladan da aka baka aka bashi haka za a baka na'am na ce wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kira zuwa ga shari'a to zai zamanto yana da lada kwatankwacin ladan wanda ya bi shi a gani kai ne malami Allah ya baka ilimi kana karantarwa to sai ta hanyanka sai ka kira mutane da yawa suka musulunta mutane da yawa maguzawa ka musuluntar da su kiristoci ka musuluntar da su masu bautan gunki ka musuluntar da su sannan wasu 'yan bid'a ne suna cikin aƙidar shi'a aqidar sufanci aqidar kalakatu aqida na jahmiya aqida na ikhwanul muslimin aqida na sururiya aqida na kaza kai wasu ma fasikai ne wasu shaye-shayen giya ainihin neman 'yan mata nan ne rayuwar su ke karewa su ne shan giya su ne shan kwaya su ne neman 'yan mata su ne kaza su ne kaza sai ka zo ka yi wa'azi ta hanyar wa'azinka sai wa'azin nan ya shiryar da su suka gane gaskiya suka daina yi shi ma menene ah, to ya kasance yana da lada kwatankwacin ladan wanda ya bi shi kai din nan duk wanda ya bi ka za ka samu lada kwatankwacin shi nan shi ne nake cewa wai akwai wanda ya kai malamai kwasan gara basa din sun yi da'awa saboda Allah wala in dai malami ya tsarkake niyya ya zama zuciyan shi yana da kyau ya zama abin da yake faɗa tsakanin shi da Allah ne ba don wata manufa ta duniya ba to wallahi a duniya ba wanda ya fi shi murewa malami yana da 'ya'ya ɗaliban da ya karantar 'ya'yan shi ne mm. yana da jikoki idan ɗaliban sun karantar da wasu kaga jikokinsa mm. yana da lada sannan a karantar da tattaba kulle da tsazin da wane-wane duk wanda aka karantar ba sai malami lada ya dawo gare shi mm. to waye zai iya lissafa iya ladan malami in ya yi don Allah amma babban abin da yake da wahala yi don Allah in ya zan burinka Allah kuma ka samu ka karantar to wallahi wallahi kana da lada mai yawa babu wanda yake lada ba wani mai kudin da zai kamo ladanka ko wani mai sarautar da zai kamo ladanka saboda kai kullum kana karantarwa kullum kana shiryewa kullum ana garewa kafin mai kudi ya gina masallaci daya ka shirya da mutane sun fi Su su ma wa'annan sun je sun shirya da wasu ta hanyar ka an gano wannan ko ba shi babban abin da ake bukata ga malami ya ji tsoron Allah ya yi komai saboda Allah kada mutum ya zamanto wai ta hanyar malanta ne yake so ya yi cuwa-cuwa in gana so ka yi cuwa-cuwa ka fita daga malanta ka koma kasuwa ka koma aikin gwamnati nan ne za ka je ka yi cuwa-cuwa amma malanta babu cuwa-cuwa a malanta in har ka yi to babu wanda ya fi ka ta'addanci kuma gara dan fashi da mutumin da zai shiga fage na malanta yake nan zai tuwa-tuwa Allah shi ya yi la yanku zalika min ujuri shay'a wannan baya tauye komai daga cikin ladan su wannan ba za a kwashi ladan wancan mai kudin a ba malami ba Allah zai ba malami ladan shi daban mai kudin ma ladan shi daban amma lada iri daya ba wai an cira daga wannan bane aka ba wannan ina fatan gane wannan yawwa wanda yi na dolara duk wanda ya kira zuwa ga bata ya zama sababi wanda wani ya yi ridda ko ya zama sababi da wani ya zama dan bid'a ko ya zama sababi wanda wani ya zama fasiki ka zama sababi da ka lalata tarbiyyar wani kana alaihi min al-ism to ya kasance a kan shi akwai wani irin zunubi misalin zunuban wanda suka bi shi to anan ma babu wanda zai kai malami samun zunubi in ya zama sababin batan wani waja'alnahum a'immatu a'immatai yad'una ila an-nar wa yawm al-qiyamati la yusarun mun sanya su a'immatai jagorori suna kiran mutane zuwa ga wuta ranar tashin kiyama ba mai taimakon su an gano wannan ku su ba haka malami ya zama sababin batan mutane zai samu 'ya'ya zai samu jikoki zai samu taba kulle zai samu kaza ya samu kaza to duk wa'annan gaba daya idan malami ya mutu yana karantar da bid'a to azaba da zunubi yana nan yana bin shi a cikin kabarin shi kaga ya shiga uku saboda ya zama shine sababin da ya lalata al'umma saboda malami ya kamata ya hau kujera ne ko ya hau mumbarin manzan Allah ne shi wakili ne fara manzan Allah ya kamata sakon da manzan Allah ya dauko malami ya zama to aikin shi ya isar da wannan sako kada ya mai da wannan mumbari don neman duniya kada ya mai da wannan mumbari don cimma wani burinsa na rayuwa an gane ku na'am ya kusa zalika min azami shay'a wannan baya toye komai daga cikin zanubansu kowa za a bashi zanubin shi ne daban na'am ga Musulmi fi sahih imam muslim ya fitar a cikin sahih wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam mai magana manzo game da Aliyu bin Abi Talib radiyallahu an lokacin da annabi ya aika Aliyu zuwa ga Yahud dama ana aikawa da mutum ɗaya zai wazi kan tauhidi wazi kan tauhidi ba aqida ne ba hmm. aqida ana karban kabarwa ne ana karban labarin mutum ɗaya mutum ɗaya ya kai makabarai labari akan tauhidi to ya hukuncin mutanen da ba sa aiki da irin wannan tunani mutumin da yake ba a karban kabarwa ne a wajen aqida da me ya dogara yana da hujja ba shi da hujja an gane ya ce wannan zato ne hujjar shi ne kabarwa ne zato ne kuma an ce in ya tabi una illa zuwan? wa in hum illa ya kursun in ya tabi una illa zuwan, wa inna na la yughni min al shai'a? ba sa komai sai zato kuma zato baya amfana da komai daga gaskiya saboda haka kabarwa ne zato ne ashe kenan ba abin zato sai muka ce to ai ba dukkan zato ne ba abi ba dan uwa ya ayyuhal ladzina amanu bu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhann ya kuwa da kuka imani ku tanci da yawa daga cikin zato domin sashen zato zunubi ne ba inna kullum zon ismu ba lallai sashen zato zunubi ne kenan akwai zondon rafi akwai zondon marju ina fata gane wannan yawa mafi yawan abubuwan da ake gudanar da addini da shi ana gina shi akan zondon rafi idza ta'azzara al-yaqin yusaru ila al-zann mafi yawan al'amura na addini ana gina su ne akan kabarin ahad kuma ga hadisai nan da yawa suna nuna ana karban kabarin ahad din ana aiki da su in ka ce ba a karban kabarin ahad kusan rayuwar addini ma da rayuwar duniya ma ba za a yi shi ba yanzu kiran sallah yaya ake yi har an kira mu sallah da asuba mu zo waye bai kiran sallah mutane da dari suke kiran sallah ba mutum da ya bane to me za muka yarda da kiran sallah muke amsa mutum da ya kira mana sallah mun zo ba kabaru ahad bane to kake ba aiki da kabaru ahad wajen aqida to abin da ya shafi shaida a kotu kan kuɗi shaidu na ake amsa wa a shaidu zawai adalin minkum shaidu biyu ake amsa shaidu biyun nan sun kai mutawatir ba kabaru ahad bane an gani sannan sannan misalin in aka haife ka ka zo duniya aka ce wane ne mahaifinka sai ka nuna wannan mutumin ka ce shi ne mahaifinka me ya tabbata shi ne mahaifinka zai yi wa wa iya zubila ila mahaifiya ta ta ta ta bauta hanya ila kai ba babanka bane ta wata ƙwarauniyar hanya aka haife ka amma da kabaru ahadin ake yadda in an ce ba ba yadda an ce waye babanka kace wani za mu ce sai an kawo an kawo dalilai masu tsarki da za su nuna ga yadda aka yi aka haife ka kuna da wannan ko da kabaru ahad ake tabbatar da ba wani baban wani ne wacce mama wacce kaza gara ma misalin wacce tabbatar ita haifi wani an gani matsalolin addini mafi yawa an ce ba kabaru ahad kusan ba za a yi ba ga salatul fati ya zo mace wuce jani ta wani hanya ta kafar waye mamur bakari mutum ɗaya ne kawai to isnadi daga mamur mamur bakari na mawaye shi shi kaɗai ne ƙwallon ƙwal kaga shi ba za a karɓi wannan isnadin ba kun gane ku sannan wannan saƙon ya zo mana ta hanyar wa kabar waye ta hanyar manzo Allah ya zo mana shi kaɗai mala'ika jibril shi kaɗai ya zo ya ba da alkur'ani alkur'ani shi ma littafi ɗaya ne aka ba annabi muhammad annabi muhammad ya isar da shi zuwa ga al'umma in an ce ba a karba kenan tun sakon ma musulunci ma za a wurgar da shi yawa ya kamata a samu mala'iku mutawatirai mala'iku guda hamsin sun karantar sun ɗauki sako na ƙur'ani ƙur'ani ma ƙur'ani littafi ɗaya amma ya zo ta hanyar mala'iku hamsin suka ba da littafi ga manzanni talatin ko arba'in ko fiye da haka ba wai manzo ɗaya kawai zai zo mana ba Na annabi ya aika da annabi ya aika da mu'azu zuwa ga yahudawa a can kai bara eh, ya aika da aliyu manzo Allah ce ka kira su zuwa ga musulunci shin kira zuwa ga musulunci ba gida ne? ba ma gidan da ya fi shi ka ba su labarin abin da yake ba a gare su na haƙƙin Allah subhanahu wata'ala mene ne haƙƙin Allah haƙƙin Allah ga bayi a bauta mai shi kaɗai kada a shirka kada tauhidi wallahi la yahdi Allahu bika rajulan wahida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na rantsa da Allah a ce Allah ya shirya da mutum ɗaya ta hanyar ka kai sa'a mutum ɗaya ya gane addini ta hanyar ka ya fi alkhairi gare ka fiye da jajayen al'umma a baka jajayen kuma ka zama to multibiloniya mm. billahi lazi gara a ce ka shirya da mutum ɗaya da ka san alkhairin da ke cikin wannan da ka dage ka zama to daɗi mai kira zuwa ga Allah mutabakun halatti haji wa alaikum salam da yawa wani yana karatu ne don abin da zai samu wannan samun wai za a iya samu a cikin ahalus na masu karantawa ba don Allah ba da yawa ba a samu ƙarƙashin niyyar na misali mutane biyu ne wannan ya yi aiki a kare mutum ne shi amma dukkan su aka ta suna da lada ko da ni wannan ya yi niyyar aiki a kare wannan ya yi niyyar shari amma dukkan su ba wanda ya aikata ya danganta idan ya zamanto azumu ne akwai ɗaya shi ne mai hammu idan hammu ne wato ya yi niyyar aiki a kare amma niyyar bai karbi a zuciyarsa ba bai yanke hukunci lalle sai yayi ba inda yayi niyyar aiki alheri bai yanke hukunci lalle sai yayi ba sai imanin shi yasa ya janye zai ma samu lada ne a gani zai samu lada yayi niyyar aikata sharri yayi niyyar aikata sharri amma wannan niyya din bai yi karfi a zuciyarsa ba shedan ya yaki wannan niyya din an abin da kai imaninsa ya yaki wannan niyya din da imani ke yaki wannan niyya din sai ya ji tsoron Allah sai ya fasa zai samu lada shine man hamma bi hasanatin falam a amalha man hamma bi sayyi'atin falam ya amalha kataba Allahu hasanatan kamila Allah zai rubuta mai kyakkyawan lada cikakkiya idan mutum ya yi niyyar aikata mummuna abu bai aikata ba Allah zai rubuta mai kyakkyawan lada guda daya amma in ya yi niyyar aikatawa sai ya aikata zai samu zunubi daya to amma idan mutum ya yanke hukunci zai saba ma Allah ba ya yanke hukunci zai yi zina to kuma ya san ana zuwa Lagos Street ne ko ana zuwa ina ne ya suna wuraren da ake zuwa eh wai a Najeriya ma tukuna a cilla waje ana zuwa Obalande ana zuwa Obalande ana zuwa Chigoro ana zuwa kaza akwai manya-manyan hotel akwai karuwai to ya riga ya yanke hukunci sai ya yi zina yana zuwa sai zai tarar da sun kulle yau an kulle duk hotel sai ga an kulle hotel din sai ci zai hada ya ce wallahi ban ji daɗi ba wallahi tallahi na so a ce na yi kaza sai da ya gama kara da hotel din nan ya tarar a kulle sai koma gida cikin bakin ciki to a nan wajen ya yi azumi wato ba shi da ikon yi ne to wannan mutumin ana nan ana rubuta mai zunubi kamar ya aikata shine idan taqal muslimani bi sayfayhi ma fal qatil wal maqtul bin nan idan musulmai biyu suka gwamza da takubba suna yakan junansu da mai kisa da wanda aka shi suna cikin wuta an gani aka ce gila ya rasu rasulallah hazal qatil fa ma balul maqtul ya rasu rasulallah wannan fa shine mai kisa mun san laifinsa mai kisa mun san matsalarsa babu wani shakka akan shi fama lu makaturi menene laifin wanda aka kashe da shi an kashe shi ne ana sai annabi yace innahu kana harifan ala qatl sahibi lalle shi ya kasance mai kwadayi ne na me kashe kashe abokinsa shi ya yi kwadayi ne shi ya so ya kashe dan uwansa amma sai wancan ya rinjaye shi to da aka fi karfin sai aka kashe shi to shi ma yana da zanubi me zanubi wancan yana da zanubi na mubashara shi ya yi mubashara shi ya yi abin yi kisa wannan kuma ya so ya yi kisa an fi karfin shi ne yaya to shi wannan yana da zunubi na niyya na yanke hukunci shi ya yi niyyar kashe ɗan uwansa shi ma yana cikin wuta an gano wannan to saboda haka in dai mutum ya riga yanke hukunci an fi karfin shi ne irin mutum ko da talaka ne mutum kullum ya ga irin a zaliman gwamnati na barayin dukiya masu ta kudin gwamnati ya gani sai ya kiza yatsa kai Allah ya kai da mu ga harawa in har da nan ba ta yi ba ta ba in ba ka ci ba ta yi birgima yana jin haushi in ya ga wani wani azalimi ya saci kuɗi ya gina gidaje manya zai ya da yatsa sai muna nan zuwa mu ma to kaga wannan ya riga ya yanke hukunci amma bai samu dama bane da an ba shi dama an ba shi wannan mukamin ba to shi ma duk sanda aka rubuta mu wa'annan azaliman zanibi, shi ma yana da shi a gani su mutumin da ya yi shiru amma fada da yana wallahi da ya samu dama da ya yi su shi maka zalika irin yan bokon nan masu cewa sun motsa sun kosa su gama su ba su je su kwashi national cake din su suna so su je su mori national cake su su ma duk irin wannan suna cikin zunubi ne ko da ba su je wannan wajen Allah shi kiyaye ya ta da ko ko da shi cikin ladan wai kuna zuwa majalisai ɗaya tare da wani bawan Allah to sai ya zama tuka ga wannan bawan Allah mutumin kirki ne mai san addini sai ka zo ganshi yana neman wata yarinya yarinyar nan ba ta da kirki to yarinyar da yake neman ba ta da kirki wato ba irin kalashi shi ba ce to gwai yana tafaya shi ya kamata ka an karar da shi a ƙa'ida wajibi ne ka an karar da shi ka nuna mai wannan yarinya fa ga irin ɗabi'anta ga irin ɗabi'anta amma na gaya mai ne don muna tare wannan na gaya ma ne tsakani da Allah kai kuma wanda aka gaya ma ka riƙe wannan sirri kada ka zo saboda kana tsananin son wannan yarinya idan ya gaya maka gaskiya kai kuma kaga cewa fa ɗaya eh, ya gaya mun ni ya gaya mun amma fa ni fa gaskiya ni ba duka koma menene sai na aure ta insha Allah za ta shiryu insha Allah za ta shiryu to kada ka zo kuna fira da ita labarin soyayya kuna cikin tattaunawa soyayya ya dauke ka ka ce o oh, kaga yadda muke yanzu muna tare da ke mana soyayya ga shi amma an sa rana za mu yi aure amma yanzu akwai wani bawan Allah wallahi ya bani mamaki ya zo yana cewa kada aure ki ki ba ta kirki ba kaga da na saurare shi da yanzu ba ma tare wane ne wannan yake to duk da zai cewa ban son gaya miki wani ne to kaga a nan wajen duk sanda ka wuce mata sun iya habaici sai ta yi ta habaici ta yi ta habaici tana insha Allah sai dai mai bakin ciki sai ya mutu munafukai masu da'awan malanta ga gemu an bari ga wando nan an sa shi ne sa wai ahlus sunna ahlus sunna banza kullum za ka sai za ka wuce za ka yi habaici wasu ma ta hada wake kuma ta ce mutu karaba takalmin mai takalmin kasa da ni da wani wallahi mutu karaba ehe eh. to kai ba za ka sani ba ashe ashe ya zo ne soyayya ta dauke shi ya bada labari to ka ji tsoron Allah idan mutum ya gaya ma ne saboda yana son ka to kai kuma idan ka ki jin nasiha to ka rike wannan sirrin kaga gaya wa kowa in ko kana faɗa ma mutane an gaya ma sirri kana faɗa wannan zai janyo nan gaba ba mai faɗin gaskiya kuma mutane za su ci tsoron su dinga faɗa Allahu a'lam insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk